Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata talatin ga watan Mai na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji martanin wasu 'yan Najeriya game da cire tallafin man fetur da sabuwar gwamnatin kasar ta sanar jim kaɗan bayan shan rantsuwar kama aiki. Za kuma ji cewa sabuwar gwamnatin jihar Sokoto ta soke wasu ayyuka da shirye-shirye da wasu naɗe-naɗe da tsohuwar gwamnatin jihar ta yi bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman ka yadda hukumomi a najeriya suka dukufa wajen faɗakar da al'umma domin kauce wa ambaliyar ruwa a ƙasar amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran duniya rasha ta ce ukraine ce ke da alhakin harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai kan moscow a yau talata yayin da sojojin rasha suka kai hari ta sama karo na goma sha bakwai a kan babban birnin na ukraine a cikin wannan wata ma'aikatar tsaron rasha ta ce ko dai ta harbo ko kuma ta dakile jirage marasa matuki guda takwas da suka auna a yankin moscow magajin garin moscow sagi sabianin ya ce harin ya lalata wasu gine-gine biyu tare da jikita mutane biyu mai magana da yawun kremlin dmitry peskov ya faɗa manema labarai cewa a sanar da shugaba vladimir putin halin da ake ciki a nan take dai jami'an ukraine ba su ce ufan ba game da wannan batu a yau talata kasar uganda ta yi allah wadai da martanin kasashen yammacin duniya dangane da wata sabuwar dokar kuntatawa 'yan maɗigo da luwaɗi da ƙasar da ke gabashin afirka ta ɓallo da ita wadda ake ganin ita ce mafi tsauri a duniya ta kuma ce barazanar sanya takunkumi daga masu bayar da tallafi makirci ne kawai dokar wadda shugaba yoweri museveni ya rataba hannu ta kunshi hukuncin kisa ga masu jima'in jinsi daya musamman da kananan yara da nakasassu laifin da ya hada da yada da cutar wato yada cuta mai kare garkuwar jiki ta hanyar luwaɗi matakin zartar da dokar da aka sanar a jiya litinin ya janyo mai da martani cikin sauri daga gwamnatocin kasashen yamma kuma matakin zai jefa kasar cikin hadarin rasa tallafin biliyoyin daloli da take samu daga waje a duk shekara shugaban amurka joe biden ya yi barazanar rage tallafi da kuma sanya takunkumi a kan kasar yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce gwamnatin amurka za ta duba yiwuwar takaita wa jami'an gwamnatin uganda izinin shiga amurka Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a e takaice sun warware wasu tambayoyi game da ɗaya daga cikin cibiyoyi uku da masu bincike suka gano wasu tarkacen nukiliya da a baya ba a bayyana ba a cewar kafa yada labaran Iran a yau talata. hukumar ta iaea e ta kwashe shekaru tana neman bayanai daga iran game da abin da masu bincike suka ce an ga barbishin uranium tarurruka da dama da suka hada da ziyarar da shugaban wato da shugaban hukumar ta iaea e rafael grossi ya kai a watan maris a tehran sun sa iran ta alƙawarin ba da haɗin kai a binciken kafofin yada labaran iran sun faɗa a jiya talata cewa bangarorin biyu sun warware matsalar cibiyar marvan da ke lardin fars sabiyawa 'yan ƙasar sabiya masu bore wato sun ragargaza wasu motoci biyu na 'yan jaridar albania a garin lafasavik da ke kasar Kosovo a yau talata kwana daya bayan da sojojin kungiyar NATO 30 da masu zanga-zanga su 52 suka jikata a yayin wata arangama yayin da kungiyar tarayyar turai ta EU da jami'an na NATO suka bukaci a kai zuciya su a dakatar da tashin hankalin tun bayan da shugabannin karamar hukumar na 'yan kabilar Albania suka kama aiki a arewacin kosovo da ke da mafi yawan sabiyawa a yankin ake ta samun karuwar tashe-tashen hakula bayan zaben da aka yi a watan afrilu wanda sabiyawa suka kauracewa wani lamari da ya sa amurka da kawayenta suka ciki gwamnatin palestina a ranar juma'a shugaban sashen harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph barrel ya bukaci shugabannin kosovo da na sabiya da su lalubo hanyar yayyafawa rikicin ruwa wato wutar rikicin ruwa ta hanyar tattaunawa a wani taron manema labarai Borrell ya faɗi cewa akwai tashe-tashen hankula sosai a nahiyar turai ya ce ba za mu so a ƙara samun wani rikici ba a halin yanzu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu za mu fara daga Najeriya. A daidai lokacin da kamfanin man fetur na ƙasa ya fito yana cewa yana goyon bayan cire tallafin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi. Wasu 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayi mabambanta akan matakin. inda wasu na ganin gwamnati ta kyauta wasu kuma na ganin an yi hanzarin cire tallafin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyanmu wakiliyar murya amurka madina dauda ta aiko mana A wani abu mai kamar mayar da martani, sa'o'i 24 bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da cire tallafi akan man fetur. Wasu 'yan kasa sun nuna bacin ransu akan wannan mataki inda suke ganin 'yan kasa za su ci gaba da wahala ne tun ba a je ko ina ba. Tsohon sakataren lafiya a karamar hukumar Zaria, Dr. Abu Yazid yana cikin masu irin wannan tunanin. Shirin tallafi a wajena wannan kuɗi ne da waɗansu suke ɗiba kuɗin shine da a daina basu. Kuɗin ƙarin mai illan shi shine idan aka ƙara mai komai sai ya tashi tashi saboda transport zai tashi kuma abubuwan da ake ɗiba na transportation dole ne su karu kin gani idan aka yi haka to saboda haka komai zai tashi wahala zai kara abin saboda talakawan najeriya suna cikin bala'i so mutane kaɗan ne suke iya cin abinci sau uku a rana idan yawanci sau ɗaya ne ko sau biyu kure. shi ma abubakar awwal ya bi sahun yazid inda ya ce dama manya ne ke rarrabawa kansu kuɗin ba wani tallafi ake bawa 'yan ƙasa ba. in kika dibi najeriya ga baki ɗayanta kila jihohin da suka yi amfana da subsidin nan behi abuja lagos irin su port harcourt da sauransu dai misali yanzu haka irin su sokoto ko ina dai a faɗin ƙasar nan za ga mafi yawa mai suka ka gan shi daga ɗari biyu da ashirin da hamsin har ɗari uku zan ka je irin su maiduguri ɗari uku su adamawa haka part of in ka shiga wani lungun ma wani local government ɗari uku da hamsin za a matsa maka shi kin gane to ke ga haka ma wasu suna cutuwa talakawa na cutuwa masu shan su ma waɗanda ke harka subsidy ɗin manyan su ma suna cutuwa yanzu na san da cewa za ka ga mutum yana bin miliyan 500 sai a saka maka irin miliyan 80 kuma sai a saka cikin list din wanda aka biya sai kyale ka ga hanyoyi sun lalace transport ya zama wahala daukan man ma ka kai shi wani gehe shi subsidy in kin nura gaba ɗaya corruption ne a ciki sai a ce an biya ka rasawa aka biya a hira ta da wani mai sayar da mai a bayan fage wanda ya ambaci sunansa da kanshi ya nuna mini cewa yau suna sayar da lita ɗaya na man fetur akan naira ɗari uku zuwa ɗari uku da hamsin a cikin garin Abuja. Sunana Usman Abubakar. To na gan ka rike da jerikan man fetur lita nawa ne a ciki? Lita goma ne a ciki ajiya. Nawa kenan ake sai da shi? Gaskiya muna sai da shi dubu uku zuwa dubu uku da ɗari biyar. in ya yi wahala ma dubu hudu muna sayarwa. kenan kowane lita ya tashi a ɗari uku da hamsin ko ɗari hudu kenan. eh lalle haka ne hakika. to me burin ka ga wannan kasa ganin halin da muka shiga ni karan kai na hajiya ba haka na so ba saboda ba iya wannan business din na rike ba in an ta yi wahala ne muke zuwa mu nemi na abinci a ciki in ba ta yi wahala ba saboda muna yin kasuwa irin na hanya irin mu sayar da kaya akan gosulo to kin ga duk ranar da aka ci ana wahalan mai to mu kuma ba za mu samu daman da gosulo zai haɗu har mu ci abinci ba dole ne za mu saki wannan hanyar mu dawo hanyar da muka san za mu ci abinci hirata da Usman Abubakar mai sayar da man fetur a bayan fage kenan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu muna Najeriya, inda za a ji cewa duk da kasancewar kasar mai bin tsarin dimokuraɗiyya. Wani abu da ke ɗaukar hankalin jama'a shine rashin ci gaba da ayyukan da gwamnati ta fara idan mulki ya kubuce mata wata gwamnati ta karɓi mulkin. wannan na zuwa ne lokacin da wasu sabbin gwamnatoci a jihohi ke fitar da wasu tsare-tsare da ke shan bamban da na gwamnatin da ta gabata daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton an jima a najeriya ana ganin sabuwar gwamnati na tafiyar da wasu ayyuka da suka saba wa gwamnatin da ta gada a haujin aiwatar da ayyuka ko kuma abin da ya shafi naɗin mukamai ko wasu abubuwa na daban sabuwar gwamnatin jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya karkashin jagorancin gwamna ahmad aliyu sokoto ta fitar da bayanai masu nuna sabawa ga ayyukan da gwamnatin aminu waziri tambuwal ta aiwatar inda ta soke wasu daga cikin ayyukan da tsohuwar gwamnatin ta yi kamar yadda jami'an hulɗa da 'yan jarida na gwamnan abubakar bawa ya sanar dukkanin naɗe da aka yi da ƙarin girma ga ma'aikatan jihar nan wanda gwamnatin ta wuce ta yi bayan ranar 19 ga watan maris na shekara 2003 an soke shi nan take haka ma canza sunayen manyan makarantun gaba da sakandare da aka yi a jihar nan da ma dukkanin wani abu da ke da alaka da shugabannin gudanarwa na waɗannan makarantu shi ma an soke shi dukkanin naɗin ɗan sarautu na gargajiya da tsohon gwamna zaɗin rabu aminu wazir tambol ya yi su ma an dakatar da su kuma za a sake bitar su don tabbatar da cewa an lura da muradun al'umma dukkanin kantomomi da kuma kwamitocin rikon ƙwarya na ƙananan hukumomi wanda gwamnatin ta gabata ta yi su ma an soke su haka ma an soke dukkanin filaye da gwamnatin da ta gabata ta raba a makonnin da suka shuɗe da kuma dakatar da gwanjon kayan gwamnati da aka yi na nemi mutanen da waɗannan dokokin suka shafa kai tsaye domin jin ta bakin su sai dai na kasa samun wanda ya yarda ya yi magana saboda a cewar su ma'aikatan gwamnati ne ba su magana akan abin da gwamnati ta yi na kuma tuntuɓi tsohon kwamishina a gwamnatin da ta gabata abdullahi yusuf hausawa wanda ya mayar da wannan martani amma kamar da kowa ya sani makaman da aka naɗa na famanan sakatare da djs an yi shi a kan cancanta a haka ishu na canza sunayen makarantun ne wannan aishi yi shi ne abinda aka yi tunani cewa mutane ne wanda ya kamata a karan masu maganar kuma filaye da ake magana filaye ba wanda ba a ba fili ba akwai dan jam'iyyar apc akwai dan jam'iyyar pdp akwai abga akwai lauyoyi akwai alkalai akwai sarakuna bot apc da pdp to sai dai jami'an hulɗa da yan jarida na gwamna dr ahmad aliyu sokoto ya ce abin da suka yi sun yi shi ne bisa cancanta so ta tsakin da aka yi da kuma duk inda kaji an ce an soke ko an soke duk inda kaji an ce an yankan to akwai matsala to kuma lalle ba za mu ce bar abu ya tayyamma jiha su da matsala ba saboda mun zo duk inda aka tada matsala kyan ta a gyara ta bai yiwa matsala kuma abin matsala bisa matsala wasu na ganin cewa kamar gwamnatoci a Najeriya sun al'adanci rashin abin da ake kira continuity ma'ana abin da gwamnati ta yi idan wata toce sai ta sauya shi ai shi continuity ban yake wataƙila za ka iska kila gwamnati ta fara gina wani abu wani wani al'umma ta tsare saboda gwamnati ta bashi shi ta ce sai na ta ga wannan sai ake cewa ana wasting ana ɓata kuɗin talaka amma kuma ina ga kurakurai kuma ba za a bari a cika da kurakurai ba nasu. to kuwa ya masana ke kallon rashin ci gaba da ayyukan da gwamnati ta fara idan wata gwamnati ta karɓi mulki farfesa bello bada na jami'ar usmanu danfodiyo ya ta'allaka rashin bin doka ga aikin gwamnati da cewa shine akasari ke kawo faruwa haka. duk aikin da an ka shekara takwas ba a yi ba sai ga cikin wata guda da buɗe sabbin ayyuka da yawo da zama inda mutum bai samu zama to duk waɗannan abubuwa rashin yarda da hukuncin ubangiji shi ka sa a saba ma dokoki kuma shi ka iya sa ga ai da wani demokuraɗiyya da komi ci gaban ya buwaya. Ko baya ga gwamnatin jihar Sokoto an samu faruwar haka inda sabuwar gwamnati ke raure ayyukan da gwamnatin da ta gada ta aiwatar kamar abin da ke faruwa yanzu haka a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To madalla a gaida Muhammad Nasir kafin mu je ga rahotonmu na musamman kuɗin shakata da wannan faifai da ke bisa na'ura. madalla da fatan shakata da wannan faifai yanzu kuma sai mu na musamman kan yadda hukumomi a matakai daban-daban a najeriya suka dukufa wajen faɗakar da al'umma domin kaucewa ambaliyar ruwa a ƙasar a bana dai hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya ne mata ce ko a jihohin neja da kwara akwai ƙananan hukumomi sha biyar da ke cikin haɗarin gaske na yiwuwar samun ambaliyar ruwa mustapha nasir ba tsari gare ka A yayin da damana ke ƙara kankama a ƙasashen Afirka ta yamma, a Najeriya hukumomi daban-daban ne suka dukufa wajen wayar da kan jama'a. Domin kaucewa ambaliyar ruwa da ke haddasa asarar dukiya da ma rayukan jama'a a ƙasar. A bana dai hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema, ta ce ko a jihohin kwara da Niger. akwai ƙananan hukumomi kimanin sha biyar da suke cikin haɗari mai girma game da wannan matsala ta ambaliyar ruwan. Hajiya Zainab Suleiman Sa'idu ita ce shugaban hukumar ta nema mai kula da jihohin Naija da Kwara. Ta ce a yanzu haka ma sun dukufa wajen faɗakar da al'umma akan wannan al'amari. wallahi muna ta shirye-shirye kuma muna ta tsara ko goben nan ma akwai shirin da za a yi a nan boso na faɗakar wa mutane da kai kasan gobe akwai kasuwa da sauran duk mutane za su kwararo muna nan mun gama shiri to haka muke ta zuwa har abin nan tashoshin motoci ma muke bi ana ta dai gaya mutane ga abin da fa ake ganin zai iya faruwa duk da cewa za a hada da roƙon allah sai a ɗauki mataki hukumomi sun riga sun yi magana ga yadda zai kasance amma dai wannan yana hannun allah to akwai kamar jihohi a local government dai kamar goma sha biyar eh, bakwai a nan niger sannan a kwara akwai local government kamar guda shida haka duka an riga an gaggaya musu ko gobe ma za mu je kwara duk dai akan wayannan abubuwan ne na ambaliya saboda gwamnatoci mu abin da za mu iya yi kalilan ne gwamnatocin jihohi su ne abin ya rataya haƙƙin ya rataya a wuyansu saboda mutanensu ne mutanen nan da na karkarar da na birni su ne za su tabbatar cewa sun kafa dokoki ko kuma dokokin da oranji suke da su a ƙasa ba a karyawa an yi amfani da su. Hajiya Zainab dai tana jawabi ne a wani taron faɗakarwa game da ambaliyar ruwan da hukumar nan ta haifa ta shirya amina. Taron dai ya samu halartar sarakuna iyayen ƙasa da kuma wasu daga cikin shugabannin ƙananan hukumomi na jihohin Niger da Kwara. waɗanda suke fama da wannan matsala ta ambaliyar a duk shekara. Kwamarar Jibril Abdullahi Muregi shi ne shugaban ƙaramar hukumar makwa ya ce ƙaramar hukumar tasa ita ce kan gaba wajen shan ukubar matsalar ambaliyar ruwan a sakamakon wasu madatsun ruwa da aka gina kusa da su. karamar hukumar makwa ba wai yana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da suke fuskantar wannan damuwa na ambaliyar ruwa ba amma sai dai in ce shine na ɗaya ma ko na farko wanda wannan ambaliyar ruwa ya fi banna a nan jihar niger saboda haka ne kuma a kowane lokaci mukan yi magana da babban murya kuma duk inda ake magana na ambaliyar ruwa za ka gan mu gaba-gaba ambaliyar ruwa kamar inda bayanai na ya gabata ɗazu Ah, mukan duba shi ta hanyoyi guda biyu hanyoyin ah, alada wato kamin kafawansu dams kenan da kuma bayan kafawan dam kame a kafa dam mutanen mu sukan san sanda wannan ambaliyar ruwa zai zo lokacin da zai tsaya sanda kuma zai koma sannan kuma suna iya gaya maka in ma zai zo da kifi in ma ba zai zo da kifi ba za su iya da maka amma tun lokacin da aka gina wayan nan dams din nan gidajen ruwa kenan ko tun da aka gina su yanzu mutanenmu sun kasa gane wani lokaci ambaliyan ruwa zai zo wani tsawon lokaci zai tsaya wani irin banna zai ma mutane ba su iya ganewa kuma saboda aka ya sa mutanenmu yanzu a wani ali mawuyaci To Alhaji Yarima Suleiman kai gaman Bargu kuma shugaban karamar hukumar Bargu wanda ya wakilci mai martaba sarkin Bargu a wannan taro ya ce sun ji daɗin taron domin ko ba komai za su bayyana matsalolin da suke fuskanta game da matsalar ambaliyar ruwan. Zuwa sunan gaskiya ya taimaka abubuwan da sun siya nan yadda za a bi hanyoyi a gan ambaliyar ruwa na flooding ake cewa turanci bai dame mu ba za su kai gida. Idan aka duba kai ba sarake ne kana da eh, sarauta menene muhimmancin eh, tsindima sarakuna cikin wannan taruwa a yau? Ai sarakuna suna kusa da mutanen su. Yau idan ba kai amfani da sarakuna na disseminated information ba wallahi za ka faɗi. Siyasa ko a siyasa kowane neman sarakuna. Musulman mutane su magana za su saurare su sai sa zama sarakuna cikin wani al'amarin an yi daidai ba yi kuskure ba kuma kuna bakin madatsar ruwa na kayanji kuma duk shekara in aka bude dam ɗin na kayanji gonakin shinkafa da masara da sauransu ana yin asara yanzu me kuke yi na ganin an magance irin wannan matsala nan gaba to kaga abun ba yau ya fara ba kuma gaskiya ba na tabbata wasu sun faɗa na abu da ya kamata mu yi sai dai taimakon da muke nema ni ya faru a taimaka mana don natural disaster ne ba wanda isa ya sai da shi kuma gaske ba sai dai an ci ba dama wurin nan ba za mu gaya eh, Allah da zai kawo mana ruwa ba amma wanda za mu iya mu yi kada ya safe mu za mu yi ba mu yi addu'a amma kuma in ya safe mu ya kwasa gonakin mu kada a mu haka a taimaka mana a wani wani awaye mu gan da kewa mun fito a cikin almalin nan kada yiwa ya kashe mu. Hukumar kula da garuruwan da ke da tashoshin samar da lantarkin a Najeriya ta haifa dek ta ce manufarsu jama'a su fahimci baiwa kansu kariya daga ambaliyar kamar yadda babban daraktan hukumar ta haifadek a najeriya alhaji abubakar sadiq katikan yawuri ya yi karin bayani kuma su sarakuna da shugabannin ƙananan hukumomi da sun ka taho su koma da saƙonninmu na buƙatar mu tashi tsaye maimakanmu alwalan tanatsu na ganin cewa mun kare kanmu daga iftila ana za su iya zuwa su auku ta hanyar gyara magudanan ruwanmu ta hanyar eh, cushe eh, wuraren da suka cushe a kwashe su ta hanyar waɗanda ke zaune cikin inda suka san ruwa na rurmewa su tashi su koma inda ruwa bai kai to in allah da muna sa ran in an yi haka zai taimaka kuma irin matsalolin na rasa rayuka da ake samu zai rage kwarai da gaske bayan wannan taro za ku bi su can ne ku tabbatar da kun yi abin da aka ce ko ko me za eh kwarai da daman muna da offices a kowace karamar um, area wanda yake ya kunshi local goma local goma hukumomi sannan za mu bi sarakunan nan mu ga shin sun kira sanarwar da muka ce su yi ga al'ummominsu sannan muna sanarwa cikin rediyo na da ke kai kowane lungu-lungu da yaren mutanen domin ya kai gare su mun tabbata allah da irin wannan hankali zai kai gare su wannan ƙari ne bisa ga wuraren da muke ƙoƙarin ginawa mu kuma ganin cewa ko da haka din ya faru to akwai inda za a iya kai mutane su laɓe kafin ruwan ya wuce in Allah yadda ai duk wanda ke bibiya ga abin da ake gani ya san cewa akwai matsala tafi a shi sa muka ji daɗi yadda wasu gidajen rediyo na kasashen waje kamar BOA da suka ɗauki matakin taimakawa al'umma wurin jawo hankalinsu cewa wannan al'amari fa ba abin wasa da shi ba ne kamata ya yi kada a bari a samu irin matsalolin da aka samu shekarun baya. Hmm. A dama na bara dai an tafka asarar dukiya mai ɗimbin yawa har ma da rayukan jama'a a sakamakon ambaliyar ruwan a jihohin Kogi, Niger da kuma jihar Kwara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton na musamman. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ake mako na 20 na wasannin kwallon kafa na rukuni na farko ko Super League na wannan kasar GS Tawa ta sha kashi banza da ɗaya a hannun ta wutar lantarki sai Espoir ta Zandar ta wajen gwarzo ta maraɗi biyu da ɗaya. a Fan ta ya mai tawa a Guard National du Niger ta mai ɗaya da nema. a Police ta ya mai tawa Olympic Football Club ta mai ɗaya da nema. AS Duan ta mai ta wa na ta Arlit jihar agadas biyu da nema. USGN ta ya mai tawa Irana ta agadas hudu da nema. sal Sporting Club ta ya mai maimaitawa liberty football club ta mai ɗaya da nema idan muka dubi teburin kakar bana ta super league ta kwallon kafa ta jamhuriyar niger ta bana ta farko ita ce as guard national de niger da maki 39 ta biyu as police ta 'yan sanda da maki 36 ta uku as don ta custom da maki 34 ta hudu union sportive de la gendarmerie nationale da maki 32 as fan ta sojoji tana ta biyar da maki 30 ta shida irana ta mahakar wurin uranium tana ta shidda da maki 27 ta bakwai a yasirin jelek ta wutar lantarki da maki 27 ta takwas liberty ta wani birnin mai da maki 25 ta tara sahel sporting club ta wani birnin mai da maki 24 ta goma espoir ta zandar da maki 22 ta goma sha ɗaya olympic football club da maki 20 ta goma sha biyu gs tawa da maki goma sha tara ta goma sha uku a kokana ta arlit da maki goma sha shida ta goma sha hudu wajen gwarzo ta maradi da maki goma sha biyu a gobe ne idan allahu ya kai mu za a karon karshe na kofin uefa league ta turai tsakanin fccv ta kasar spain da as rom ta kasar italiya club din fccv na spain ita ce kungiya fi kwarewa a wannan kwambalar ta kofin kwallon kafa ta uefa ta turai kasancewa so shidda tana nashe wannan kofi yayin da ta buga wasan karshe so shidda kuma tana nasara har so shidda a ɗaya hannu a budapest inda za a wannan karawar za a goga tsakanin as rom ne ta jose mourinho da sobiyar yana jagorancin kungiyoyin wasannin kwallon kafa a wasan karshe na kofin turai kuma sobiyar yana yin galaba a can baya ba a dai san macito ba sai miya ta kare a wasannin kwallon kwando na nba na kasar Amerika boston ta sha kashi a daren jiya hannun miami da ci 84 da 103 inda miami ta yi galaba a wasanni hudu daga cikin bakwai da kungiyoyin suka kara yayin da boston ta yi nasara so uku a wasan karshe na playoff na kakar kwallon kwando ta basketball na wannan shekara ta 2023 ta kasar america miami za ta kara da denver tun ranar alhamis mai zuwa idan allah ya kai mu a us open na kwallon hannu na tennis na kasar faransa na roland garros daniel medvedev ya kai kasa a dazu dazu nan a hannun ɗan ƙasar Brazil Thiago Sebot da ya hankaɗe shi da ci bakwai da shida shida da bakwai biyu da shida shida da uku shida da hudu tun da shekara ta dubu biyu da ganin an gwabce tun zagaye na farko dan wasa da ke sahun farko a kwarewar wasan kwallon tennis a US Open ta kasar Faransa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. a gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai labarai a takaice. rasha ta ce ukraine ce ke da alhakin harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai kan moscow a yau talata yayin da sojojin rasha suka kai hari ta sama karo na goma sha bakwai akan babban birnin na ukraine a cikin wannan watan ma'aikatar tsaron rasha ta ce ko dai ta harbo ko kuma ta daƙile jirage marasa matuki guda takwas da suka auna yankin moscow a yau talata kasar uganda ta yi allah wadai da martanin kasashen yammacin duniya dangane da wata sabuwar dokar kuntatawa ga 'yan maɗigo da luwaɗi da ƙasar da ke gabashin afirka ta bullo da ita wadda ake ganin ita ce mafi tsauri a duniya ta kuma ce barazana sanya takunkumi daga masu ba da tallafi makirci ce kawai Iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a e takaice sun warware wasu tambayoyi game da ɗaya daga cikin cibiyoyi uku da masu bincike suka gano wasu tarkacen nukiliya da a baya ba a bayyana ba a cewa kafar yaɗa labarin Iran a yau wato a yau talata. Hukumar ta IAEA e ta kwashe shekaru tana neman bayanai daga Iran game da abin da masu bincike suka ce an ga burbushin uranium. sabiyawa 'yan kasar sabiya masu bore sun gargaza wasu motoci biyu na 'yan jaridar albania a garin leposavic da ke kasar kosovo a yau talata kwana ɗaya bayan da sojojin kungiyar nato talatin da masu zanga-zanga su hamsin da biyu suka je kata a yayin wata aron gama yayin da kungiyar tarayyar turai ta eu da jami'an nato suka bukaci a kai zuciya nesa a dakatar da tashin hankalin tun bayan da shugabannin karamar hukuma na 'yan kabilar albania suka kama aiki a arewacin kosovo To masu sauraro a nan muka ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai da Dadi Balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.